sunana alhaji muhammad tajidin hamza alhaji me ka zo nan kara raguna na sun sai rago ne to ka saya ban saya ba tuka nan muna cin shi da yanzu ya ka ga raguna a wannan shekara ai sai kudi sun kana ganin cewa sun fi ba da tsada sosai kuwa ninkin ba ninkin kuwa to da nanawa da nanawa ka taya babar ma ba wallahi na taya da ishirin da shida talatin ba sai mun ba irin su ba ranar ka sai su a wannan sha takwas shirin na sai su ba isa to alba isa ka sai rago na siya mana to ya ka ga raguna yau arhani ko tsada to Allah ya kawo mana wata ya yi arhani wannan tsadar duk abun ne ya yi haka nan Allah ne ya yi mutamani bare ka sai ana siya da wanda ka sai bare da na bana wa ya fi arha dina dina da dina ne wallahi tallahi to mun gode mu ce mun gode Allah ne eh amma da ka sa ko ne ya arha alhamdulillah eh. mu yi dariya a gurin nan eh, to ka sa fara kenan eh, sunana faruku gyara gari to faruku gyara gari kai falke ne kana da raguna gaskiya haka ne to kana raguna arha suke ko tsada gaskiya raguna da suna arha kwarai da gaske me yasa suke arha domin babu masaya domin kuma babu kudi a gari mun kawo raguna yau kusan kwana goma cikin rago kusan ɗari biyu da hamsin ba mu wuce sai da rago talatin ba. in kan sarki ma daga wani gari. in kasar ka daɗi kasar ka Ka zo na Ibadan da raguna ko. Ina muna bari mare To ya kasuwa take a yau. da dai damuna mare Akwai ciniki? To akwai ciniki amma kaɗan kaɗan na. Sannan kuma muna da raguna na su sosai waɗansu a zuwa gani amma abin ya ɗin nauyi. To amma masu sayan raguna suna cewa raguna sun yi tsada bana. Yanzu to yanzu sun sauke kuɗi ne. Yanzu ɗan rage kaɗan kaɗan ana sa tura sai kwame ne. Me yasa suka yi tsada a farko? To saboda ta adana ga abin yi ne muka to. To me yanzu me yasa suka dan sauke kuɗi? Ko da yawan. Dan shiga tsakiyar kasuwar ta raguna ta Arshikola na iske ana ta ciniki a wani wuri kamar haka. Kada raguna. Hmm. Wallahi saboda babu kasuwa ne ragunan ce ma an sai 27. Yau an dawo wannan an ka sai dan mashi 25. ya duba la'akatan wani cinikin na yau da rayuwa abin da nake so da kai ragon na tsoro in ba ka iya ne da biyar ka so shi da hudu tun gami shi mu ba wani abu muka zo wani cinikin kuna sai shi akan mu ba mu samun ko sisi sai abin da ka yi muna wallahi ga mai dubu saboda ka sai shi ko ka sai da hudu wallahi ba mu da ko sisi ciki sai abin da ka ba mu ba mu da ko ciki la'ada la'ada da ɗari biyar Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.